'Yan adawa a Venezuela na ci gaba da zanga-zangar adawa da sakamakon zaben ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Malawi Peter wa Mutharika ya kudura aniyar tsayawa takara. Babban bankin ƙasar Libya ya dakatar da ayyukansa. rahotanni daga birnin caracas na cewa duban dabatar 'yan adawa ne suka yi da fifi a manyan biranen venezuela domin nuna adawa da sakamakon zaben shugaban kasar wanda ya sake bawa shugaba mai ce nicolas maduro damar kasancewa kan karagar mulki dubban masu zanga-zangar na gudanar da gangami a biranen kasar da kuma wasu kasashen da ke goyon bayan fafutukar da suke yi musamman spain da belgium da kuma australia bisa kiran da jagorar adawar kasar maria carino machado ta yi na gudanar da zanga-zangar gama gari har sai abin da hali ya yi Machado ta shiga zanga-zangar domin tursasa wa shugaba Maduro sauka daga karagar mulki tare da jaddada cewa magudi aka tafka a zaben na ranar wato 28 ga wata Yuli da cewar 'yan adawar dan takarar su Edmundo Gonzalez shine ya lashe zaben. Dambarwar siyasar Venezuela ta samo asali ne tun bayan da hukumar zaben kasar ta tabbatar da Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 52 bisa 100 wanda hakan zai bashi damar damar ci gaba da kasancewa a kan ga mulki har zuwa shekara ta 2031 kazalika hukumar ba ta yi cikakken bayani ba a kan sakamakon zaben abinda 'yan adawar ke cewa wato su suka yi nasara Sarkin Thailand ya tabbatar da naɗin Pentanton da Shinawat a matsayin sabuwar Firaministan Thailand kwanaki biyu bayan Majalisar Dokokin Ƙasar ta zaɓe ta. tana dai aka gudanar da bikin rantsar da matashiyar da za ta jagoranci kafa gwamnati a 'yan makonni masu zuwa. Shinawat 'yar shekara 37 ta kasance Firaminista mafi karancin shekaru da ta hau kan karagar mulkin ƙasar tun bayan da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta sallami tsohon firimiyan ƙasar Sireta Tevesin. Schweden Pantanton ta wato ya ce ga tsohon firaministan Thailand Thaksin Shinawat ta samu kashi biyu bisa uku na yawan ƙuri'un da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kaɗa mata. Kazalika ita ce mace ta farko kenan ko kuma ita ce mace ta biyu da ta kasance firaministan ƙasar kuma ta uku a zuri'ar Shinawat da suka mulki ƙasar. Mahaifinta Thaksin Shinawat ya fuskanci kalubale da dama akan karagar mulki musamman dambarwar siyasar ƙasar wanda haka hakan ya sanya shi wato gudun hijira na tsawon shekaru sha biyar wanda ya dawo kasar a shekara ta 2023 labaran na zo muku ne daga sashen hausa na dw Babban bankin kasar Libya ya ce zai dakatar da aiki tare da rufe dukkan sassan bankunan a fadin kasar har sai an saki guda daga cikin manyan jami'an bankin da aka yi garkuwa da shi a wannan rana. babban bankin wanda shi ne kaɗai kasashen duniya suka amince da shi wajen alkinta kwaɗaɗen albarkatun man fetur da tattalin arzikin ƙasar da ke da gwamnatoci guda biyu da ba sa ga maciji da juna a Tripoli da bengazi Sanarwar da bankin ya fitar ya ce wasu ɓata gari ne suka sace babban jami'in bankin wato Mus'ab Muslam da ke shugabantar sashen sadarwa na bankin. Jakadan Amurka Libya Richard Noland ya ce ba sa goyon bayan duk wani yunkuri na canza ma'aikatan bankin. kuma yin hakan ka iya dakatar da tallafi da kuma samun damar zuba hannun jari ga kasar ta libya jakadan na martani ne kan bayanan da ke cewa wasu gungun mutane na kai komo a harabar hedikwatar bankin kenan da ke tripoli kasar libya ta wato ta dare gida biyu kenan da bangaren da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin jagorancin abdulhamid aldabiba a birnin tripoli kazalika shiyar gabashin ƙasar na ƙarƙashin shugabancin jan janar khalifa haftar da ke da sansani a birnin benghazi babbar jam'iyyar adawa ta democratic progress party dpp a malawi ta jaddada goyon bayan takarar tsohon shugaban kasar peter wa mutarika a zaben shugaban kasar da za a gudanar shekara mai zuwa wa mutarika da ya mulki kasar daga shekara ta 2014 zuwa 2020 zai fafata da shugaba mai ci lazarus shukwera na jam'iyyar malawi congress party da ke neman wa'adin mulki na biyu a zaben shugaban kasar da za a gudanar a ranar 16 daga watan satumbar shekara ta 2025 a yayin da yake jawabi ga dandazon magoya bayan sa mutarika mai shekaru 84 ya sha alwashin sake farfado da tattalin arzikin kasar yana mai jaddada cewa za su yi nasara nasara kasancewar jam'iyyarsu ta saba karɓar mulki daga ɓangaren 'yan adawa. Wa Mutarika ya ce zai kulla kawance da sauran jam'iyyun adawa ciki har da jam'iyyar UTM ta marigayi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Shilema wanda ya rasu sakamakon haɗarin jirgin a watan Yuni. Ƙungiyar ma'aikatan sufurin jiragen saman ƙasar Kenya ta jinkirta yajin aikin da ta ƙudar aniyar yi zuwa nan da makonni biyu domin ba da damar tattaunawa da gwamnati kan bukatun 'ya'yan ƙungiyar. 'Ya'yan ƙungiyar kimanin mutum dubu goma sun kira yajin aiki a ranar sha tara ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da da ashirin uku domin nuna adawa da kuma matsin lamba kan matakin gwamnatin ƙasar na ƙulle yarjejeniyar gudanar da babban filin jirgin saman ƙasar na Juma Kenyatta ga rukunin kamfanin ƙasar indiya wato Adani Group. sakataren kungiyar kwadagon moses ndema ya shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa sun jinkirta yajin aikin domin buɗe sabon babin tattaunawa da hukumomi a daftarin kunshin yarjejeniyar akwai batun mallaka wa kamfanin azani aikin gudanar da filin jirgin saman na tsawon shekaru talatin bayan zuba hannun jarin dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari wato takwas da biyar kenan To da haka muka kawo ƙarshen zagaye na farko na labaran kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku farawa da Afirka a mako ku shiga kulob abu namu zaɓi sanka da kuma wasiƙunku masu sauraro. Musa ta Tajjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. Musa Tijjani Ahmad ne ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin da ke bitar muhimman batutuwan da suka faru a siyasa da zamantakewar nahiyar Afirka da za ku ji cewa shugabannin siyasa da fararen hula sun nuna rashin gamsuwarsu da wasu kudurori da suka shafi sake fasalin ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Chadi. A Najeriya kuwa shugaba Bola Ahmad Tinubu ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ya haɗar da tsaffin shugabannin ƙasar don neman mafita kan halin da ƙasar take ciki. a jamhuriyar Nijar kuwa 'yan ƙasar ne suka so tofa albarkacin bakin su a game da matakin ta yin sulhu da shugaban mulkin sojin Ƙasar Abdulrahman Chani ya yi wa ƙungiyar tawayen tubawa. Mu yau ina za

wasu kudurorin doka guda biyu da suka shafi sake fasalin ƙananan hukumomi da ƙayyade 'yan majalisar dokoki sun haifar da cece kuce a tsakanin shugabannin siyasa da na farar hula gwamnati ta bayyana ƙudurorin a matsayin matakin share fage na gudanar da zaben majalisun dokoki da na dattawa da na ƙananan hukumomi amma 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula sun yi tur da rashin daidaito wajen rabon adadin 'yan majalisar a tsakanin yankunan ƙasar ta chadi kamar yadda za ku je cikin wannan rahoto da muhammad awal balarabe ya haɗa mana ga 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar chadi waɗannan ƙudurorin doka guda biyu na neman mayar da wani ɓangare na ƙasar saniyar ware a majalisun dokoki da na dattawa dalili kuwa ne lardunan da ba su da yawan jama'a na arewaci da ke da kusanci da gwamnati za su iya samun wakilai da yawa fiye da yankuna da ke da yawan jama'a na kudanci da tsakiyar ƙasar chadi da ke goyon bayan 'yan adawa don haka ne suke zargin fadar mulki ta jamena da tuni ke da iko da bangaren zartaswa da neman kakkange bangaren dokoki domin ta ci karanta babu babbaka daga cikin waɗanda ke adawa da sake fasalin mazaɓo shine success masra tsohon firaministan ƙasar chadi kuma shugaban jam'iyyar transformateur wanda ya ba da shawarar ƙara yawan 'yan majalisu gwargwadin yawan jama'a na kowane lardi. Ya ce a shekarar 2011 muna da 'yan cadi miliyan 12 kuma muka mari wakilai 188. A yau a shekara ta 2024 muna da mutane miliyan 20 ba za mu iya samun adadin 'yan majalisa iri ɗaya ba. Na biyu rajistar zaɓe ta ƙarshe a larduna ta nuna yawan adadin mutanen cadi. Idan muna so mu yi wa kanmu adalci, dole ne mu rarraba adadin 'yan majalisa bisa ga yawan jama'an lardunan amma neman tabbatar da cewa lardunan da suka fi yawan jama'a su ne da wakilai kaɗan ba zai yi ba. Sai dai a martanin da ta mayar, gwamnatin Chadi ta jaddada cewa bisa tsarin yankunan da ake da su ne take wannan aiki na sake fasalin mazaɓo da kuma shirin siyasa na zababben shugaban ƙasa Muhammad Idris debi Itno a cewar Lamin Muhammad wanda shine ministan kula da yankuna da kuma harkokin cikin gida. Ce projet est un projet inspiré par le chef de l'État. Ya ce wannan ƙudiri wani aiki ne da shugaban ƙasa ya zaburar da shi a ayyukan da ya a gaba waɗanda jama'a suka amince da su a lokacin zaɓen shugaban ƙasa. Mun yi la'akari da dokar da ake da ita yanzu wajen kwaskware dokar da ta tanadi adadin 'yan majalisa. A duk ƙasashen duniya, adadin 'yan majalisa hurumi ne na ɓangaren zartaswa. waɗanda suke adawa da ƙudurorin dokar guda biyu sun gayyaci shugaban ƙasar chadi idris debi itno da ya maido su gaban majalisar dokoki domin a sake musu karatu masanin zamantakewa da halayyar ɗan adam Gondo ladiba na daga cikin masu jan hankali akan wannan matsalar. Ya ce idan shugaban ƙasa na da niyya zai fuskanci ɓangarensa domin canza wannan doka, amma idan ya bar doka ta ci gaba da tafiya a haka zai iya fuskantar ƙalubalen jama'a cikin ƙasa idan aka shirya zaɓe na gaba don haka yana da wuƙa da nama a hannunsa kuma ya rage masa ya san yadda zai yanke ɓangaren da ya dace. Da yawa daga cikin 'yan siyasa da jami'an ƙungiyoyin farar hula na ƙasar Chadi sun sayo yin amfani da wata ganawa a ranar Juma'a a birnin Jamena don yin Allah wadai da tsarin kwaskwari mazaɓin ƙasar amma gwamnatin kasar Chadi ta haramta taron. To madalla a gaida Muhammad Awal Balarabe yanzu kuma sai Najeriya. A karan farko tun bayan kammala zanga-zangar tsadar rayuwa da neman shugabanci na gari a Najeriya, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya jagoranci taron majalisar ƙasa kan halin da ƙasar take ciki don samun mafita kan bukatun masu boran. Daga fadar gwamnatin Najeriya, wakilinmu Ubala Musa ya iko mana da wannan rahoto. 'yan majalisar da ke zama mafi girma da kuma ta kunshi tsofaffi na shugabanni na kasar da manyan alkalan tarayyar najeriya ko bayan gwamnoni dai sun sha tsawon awoyi kusan guda shida suna nazarin yanayin da tarayyar najeriya ke ciki a halin yanzu kuma kama da kalubalen tattalin arziki zuwa batun tsaro da ma zanga-zangar ƙara yunwa batutuwa da daman gaske dai sun ɗauki hankalin mahalarta taron da ke zama na farko a shekarar bana to sai dai kuma ra'ayi ya zo iri guda tsakanin dattawan na tabbatar da kare demokuraɗiyyar tarayyar najeriya da ta fuskanci barazana a yayin zanga-zangar Nasiru Idris da halman gwamnan Kebbi kuma daya cikin malta talan. Wasu wurare an je an yi vandalizing abubuwa an fashe shaguna an sace sace abubuwa da sauransu. To wannan ba protest ne na gaskiya ba. Dama mun sha faɗa ba wai protest ɗin ba musu ba. Amma wasu za su yi amfani da wannan damar su zo su fashe haushi ko a siyasance ko kuma a ka'idance wanda suke ganin abin da gwamnati take yi na cigaba su ba sa son shi. Wani mataki da majalisar nan za ta ɗauka domin ganin an biya wasu daga cikin bukatu ko ma dukkanin bukatu masu zanga-zangan nan? eh to gwamnati ai dama abin da gwamnati shine ta saurari koke-koken mutane akwai koke-koken mutane da aka yi wa'annan na gaskiya ne wanda kowa ya sani gwamnati za ta zauna ta duba ta ga hanyar da za ta fito domin a magance waɗannan matsalolin babbar bukata ita ce a mai da tallafin fetur majalisar nan ta bai shugaban kasa shawara cewa ana yin haka ɗin koko abu ne mai dan wahala a majalisa ba ta basu ba amma dai wannan hakki ne na shugaban kasa ya duba ya gani in ya ga dace mai suwa shi zai mai suwa da kanshi kokari na kwalin gwiwar da tawon da na zuwa ne a lokacin tarayyar najeriya take sake shiga cikin ɗumi na makoma kuma daga dukkanin alamu shugaba tinubu na da jan aikin sace kwantar da hankula a nan gaba balik rikicin neman ƙarin yunwar wata ƙungiyar da ta kasar da ce ta sake tada tsohon miki a cikin mako na jiya a lokacin da dattawan na ƙungiyar patriot a ƙarƙashin tsohon sakasar na ƙungiyar reno na ingila commonwealth emeka anyako ta gana da shugaban ƙasa sannan kuma ke neman samun sabon kundin almici ga ƙasar santa shehu sani dai zama ɗaya cikin yaya na ƙungiyar a ce ƙasa da take da arziki da dukiya irin ƙasar najeriya a ce talauci ya yi katutu a cikin rayuwar jama'a a muna da man fetur saudiya tana da shi muna da man fetur ko tana ce amma mu kamar na ban gida muke da shi muna na cikin wahala saboda haka muke jawo hankali a yi tsarin mulki na ƙasa inda yake jama'a za su amfana ga irin dukiyan mu kuma kanmu zai iya haɗuwa tun da yake wancin tsarin mulkin bai iya magance wa abubuwan ba. An da ɗauki shekara da shekaru ana fafutukar neman sabon kundin da kuma a cikin sa tawon da mafi yawan suke zama na kudancin tarayyar Najeriya ke da tunanin rabuwa in ta kama. labar kuma da a cewar murtala aliyu da ke zama sakatare na kungiyar dattawan arewacin tarayyar najeriya acf ba ta bukatar wani sabon kundi ya kamata a yi kowa adalci duk wanda bai so zanna a najeriya ka a tilasta shi a ba mutane dama in kuncin suka ce so ba su so su zanna ba shikenan kasashen da suka rabu yau suka ragu kamar su yugoslavia kamar su sudan har yanzu ni ba cikin wani suka balle ko kuma cikin sashen da aka bari din wanda ya fi babbar kasar kwanciyar hankali da zaman lafiya da ci gaba ba. Ubala Musa. Dijabilu Hausa daga Abuja a Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. 'Yan kasar ne suka soma tofa albarkacin bakin su a game da matakin tayin sulhu da shugaban mulkin sojin kasar Abdulrahman Chani ya yi wa kungiyar tawayen tubawa ta FPL ta hanyar aikewa da tawagar wasu hadamansa zuwa ga shugabannin kungiyar tawayen. To sai dai tuni matakin ya soma haifar da muhawara kan dalilin shugaban kasar na yin tayin sulhu ga kungiyar tawayen ta FPL. Wakilinmu Gazali Abdu Tasawa na dauke da rahoto. ko da shike cewa a hukumance gwamnatin janar abdulrahman chani ba ta fitar da wata sanarwa ba kan wannan batu amma wasu joyi na kusa da gwamnati da ma na 'yan tawayen sun tabbatar da cewa shugaban mulkin sojan ƙasar ta nijar abdulrahman chani ya aika da tawagar waɗansu hadimansa manyan ƙabilar tubawa ga shugabannin ƙabilar tawayen ta fpl domin yi musu times aje makamai da hawa teburin sulhu da gwamnatin ƙasar domin warware rikicin ta hanyar lumana bayanai dai sun nuna da cewa shugaba cani ya ce a shirye yake ya saurare duk bukatun 'yan tawayen amma banda maganar sakin tsohon shugaban ƙasa bazin muhammad da ke tsare da kuma maganar kujerarsa ta mulki Taino kuma wasu 'yan Nijar ɗin suka soma bayyana gamsuwarsu da wannan mataki na neman sulhu. Malam Ismail mohammed na ƙungiyar Debu Nijar na daga cikin masu goyon bayan shirin. To wannan ya nuna muna lalle shugaban kasa Abdurrahman Chani mutum ne mai son zaman lahiya kuma muna goyon bayan shugaba Chani na ba kungiyar FPL kawai ba. duk wasu ƙungiyoyi waɗanda suka ɗauki makamai kan gwamnatin tamu ta CNSP da ƙasar mu ta Niger muna fata su ashe makamai chinese kuma ya iza a yi magana da su su dawo gida a taru gaba ɗaya a yi ma Nijar aiki mu kare ƙasarmu mu kare iyalanmu mu kare arzikin ƙasarmu. To ma wasu daga cikin masu adawa da mulkin sojan Nijar cewa suke tattaunawar da ƙungiyar tawayen FPL kawai na ƙara tabbatar da cewa maganar man fetur ce kawai ke a gaban hukumar mulkin sojan ƙasar. Ga dai ɗaya bayan ɗaya ta bakin Malam Sanin Muhammadu da kuma Malam Musa Mumuni. Ba ai ba su ɗaya bane waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa. Akwai ma wanda ke garkuwa ma da sozawan Nijar kuma su wannan 'yan tawayen ba wani abin da suka nema ba suka ce a saki mai girma shugaban kasa shugaban jamhuriya wanda 'yan kasa suka zaba kuma a dawo a tafarki na demokradiya menene alaihi a ciki kuma mun saurare su su da dama suna cewa wai 'yan tawayen ba zu wannan ƙarya ne kowa ya san mahmud sala militan kin dabar wani parti ne ka ma shi ka ɗaukan makamai mace su tattauna da kungiya ta FPL ba komai ba ne saboda petrol ne tunda kungiya ta FPL ita ta ɗauki alhakin kai hari saman bututun mai kenan babu dama mun gaya muku abin da ya nasu bisa iko sai zancen man nan bayanai dai sun nuna da cewa kungiyar wayan ta fpl ta ce a shirye take ta hau teburin sulhu da gwamnatin kasar ta nijar gazali abdu sawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla kotu a uganda ta samu tsohon jagoran kungiyar wayan lord resistant army da aikata ta'asa mai yawa a yakin da ya faru a kasar a shekarun baya da laifuka da dama da suka shafi cin zarafin dan adam tun da fara dai tsohon madugun tawayen na uganda ya fuskanci caje-caje 78 inda daga bisani kotun ta tabbatar masa da hukunci kan laifuka 44 a kashe-kashen da aka shafi akalla shekaru 20 ana yi a kasar uganda muntaka hiwa na dauke da rahoto Kotun ta Uganda wadda ta zamanta a jiya talata a birnin Gulu da ke arewacin kasar ta sami tsohon kwamandan tawayen kungiyar Lord Resistance Army da ake kira LRA a Takaice, wato Thomas Koyelo, da laifuka 44 da suka hada da kashe-kashe da garkuwa da mutane da ma amfani da karfi wajen satar kayan jama'a. Thomas Koyelo dai shine kwamandan kungiyar ta LRA na farko wanda aka gurfanar a kotu a Uganda. abin ma da ake ganin fannin shari'ar ƙasar ta yi abin tarihi da wannan matakin ita dai ƙungiyar tawayen ta lord resistance army da ke da tsagerun mabiya addinin Kirista a cikinta. Ta yi ƙaurin suna ne da farko a arewacin ƙasar ta Uganda, kafin daga bisani ta yi naso zuwa makociyar ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. A shekara ta tara ne aka kama Thomas Koyelo, a kasar congo domin ganin an gurfanar da shi a gaban kuliya saboda irin asar da ya aikata ta sama da shekaru ashirin a arewacin uganda a kan wannan hukuncin ne dw ta tuntubi irene wini anyin wata yar kungiyar lauyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama wadda ke da zama a uganda after passing of the judgment in the Koyelo case ta ce bayan hukuncin da aka yanke wa koyelo lauyansa da bai ji daɗi ba amma tabbas kotu ta same shi da laifuka 44 daga cikin 78 tun da farko to shi dai koyelo guda ne daga cikin kwamandojin kungiyar lra da ya yi suna wajen kula da mayakan kungiyar da aka jikata kamar yadda ya faɗa wa kotu da kansa a takaici dai mutum ne da aka tilastawa shiga wannan kungiyar ta Lord Resistance Army a shekara ta 1978 bayan garkuwa da shi da aka yi akan hanyarsa ta zuwa makaranta yana yaro ɗan shekara goma sha biyu. 12 kwamandan na kungiyar tawayen da ta yi kokarin yakar gwamnatin shugaba yoweri museveni a tsakanin shekara ta 1986 zuwa 1994 a uganda ya yi zaman gidan yari na shekaru goma sha hudu kuma sargaggiyar laifukan da ake zargin ya aikata da bullar cutar corona na daga cikin abubuwan da